wanda aka fi saninsa da at-tajrid as-sarih li ahadithi al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi fi darasi na goma sha bakwai insha Allah za mu kuma ne yake cewa kitabul ilmi idan aka ce ilimi ana nufin al-ilmu shar'i ma'ana suka ce idza utliqa al-ilmu al-muradu bihi al-ilmu shar'i inda aka faɗi ilimi kawai a qur'ani ko a hadisan manzon Allah <coughs> sallallahu alaihi wa sallam ko a littattafan shari'a ana nufin ilimi na shari'a ilimi na shari'a wato ilimin da ke bayanin ah, abun da ya wajaba akan mukallafi a cikin ibadunsa wato ibadarsa da kuma mu'amalarsa gaba ɗaya ilimin da yake bayani akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shine ilimin abun nan ilimin shari'a to duk inda aka yi bayani akan ilimi to ana nufin al'ilmu ilmu shar'i ko aka faɗi falalansa ko aka faɗi wato wata daraja nasa amma wani ilimi wanda ba na shari'a ba yakan samu falala ne in yana yi wa addinin Allah hijima idan ana amfani da shi wajen ɗaukaka addinin Allah ko yana taimaka wajen fahimtar addinin Allah to wannan ilimi sai ya zama ya samu ɗaukaka da sababin wasila ne wato hanya ta zuwa ga fahimtar shari'a ko kuma hanya ce ta yi wa addinin musulunci hijima kamar ka ɗauki ilimin larabci muna ce masa ulumul alat kamar ilimin nahau da baza, da mantiki da adab da arud da sauransu to ilimi ne wanda akan kansu ba su da daraja akan kansu ba za su shiga cikin al'ilmu shar'i ba in an yi bayani akan ilimi a qur'ani ko hadisi to amma kasancewansu hanya ce ta fahimtar ilimin shari'a in ka karanta su domin ka fahimci ilimi na shari'a domin suna taimakawa kwarai da gaske kai in babu su din ma ba za a fahimci ilimin shari'an ba to sai zama su ma sun samu falala da sababin wato hanya ce da za a samu ilimin shari'a ta ta hanyar su to in ka dauki ilimi kuma na sana'a kamar ilimin likitanci ilimin abun nan injiniyarin da sauransu su kuma suna samun falalan ne idan ka yi amfani da ilimin wajen yi wa addinin ka hidima ko wajen taimakawa bayan Allah musulmi da tausaya musu to da ka sai ilimin ya samu falala idan an yi amfani da shi a wajen abin da yake da falala din to ilimi na shari'a ya kasu kashi biyu malamin usul sun ce akwai al-ilmu daruri akwai al-ilmu an-nazari al-ilmu daruri shine ma yahtilu min gaba istidlalin wala nazar da kawai kowa san shi ba sai ka tsaya kana tunani ba ba sai ka tsaya kana neman dalili ba kowa san hukuncin haka yake idan aka ce sallah wajibi ce akan kowane musulmi ba buƙatan wani tunani kan ka gane haka ko nazari in an ce zina haramun ne shan giya haramun ne sata haramun ne baya buƙatan mutum ya tsaya yana nazari kafin ya fahimci wannan ko kuma ya tsaya yana neman dalili duk musulmi ya san nan azumin ramadan wajibi ne aikin hajji wajibi ga wanda yake da iko da makamantan wannan wajibi mutum ya cire wa dukiyarsa zakka in ta kai a cire masa zakka wani ana ce masa al'ilmu abdaruri ko jahili ma ya sani in ka tambaye shi zai maka bayani wato baya bukatan tunani ko kuma nemo wato wani wani dalili kamar ka ce masa ɗaya rabin biyu ne baya bukatan tunani ko ya san ɗaya rabin biyu ne sama tana saman mu kasa tana kasan mu akwai ɗakin kaba a makka kowa ya sani wannan al'ilmu daruri ne saboda miliyoyin jama'a da suka je suka gano suka zo suna ba da labari wannan ilimin shi ba a shan wahala wajen samun sa ɗayan kuma shine al nazari al nazari shine ma yahsulu bin nazari wal istidlal shine wanda kafin a fahimce shi sai an tsaya an yi tunani kuma an nemi dalili kafin a gane to galibin ilimin shari'a kuma ilmun nazari ne ilimin da yake bukatan tunani da kuma nemo dalili shine ilimin ainihin wato shari'a kamar a ce misali alwala wajibi ce a mata niyya kaga wannan abu ba zahiri yake ba sai ka ko hadisin innamal amalu binniyat ayyuka da niyya ne sai ce to me ma'ana ayyuka da niyya ana nufin ayyuka ba sa inganta sai da niyya innamal amalu sahihatun binniyat ayyuka suna inganta ne in an yi niyya kenan in babu niyya aiki bai inganta ba alwala kuma aiki ne na ibada a sai ba za ta inganta ba sai an yi mata niyya to sai ka yi ta tinani ka yi ta kawo dalilai kafin ka iya fahimta kamar ma a ce ɗaya rubu'in ushirin arba'in ne ɗaya rubu'in ushirin arba'in ne sai ka yi tunani ka ga arba'in ne sai ka kasa ta goma ka gano nawa ne ushirin ta sai ka gane hudu ne hudun kuma sai ka kasa ta hudu nawa ne rubu'in hudun sai ka ce ɗaya ne to sai a ce ɗaya rubu'in ushirin arba'in ne a sai kenan da aka ce a cire rubu'in ushiri a zakkan kuɗi ma'anansa ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya wannan sai an yi tunani kafin a iya gane wannan wannan shine nau'uka na ilimi na shari'a ilimi na shari'a kuma shine ma'rifatul haqqi bi dalilihi ko ma'rifatul hukmi bi dalili ka san hukuncin kowane abu tare da dalili wannan shi ake cewa ake cewa ilimi idan ka san hukuncin abu baka da hujja sunansa taqalidi sunansa taqalidi wato kana kwaikwayon malamai kawai da malamai suke cewa haramun ne abu kaza halal ne wajibi ne mustahabi kai ma kana kwaikwayon su kana faɗa amma abin da kake faɗa ba ilimi ba ne dole sai ka haɗa da dalili in kuma dalilin ne kake ta karantawa babu ainihin fitar da hukuncin wannan shi kuwa sunansa kira'a kawai mai karanta qur'ani ta karanta dalilai ne amma kira'a yake tunda shi ba hukuncin yake son ya fitar ba ko kuma bai san hukuncin ba to kenan sai an samu biyu ga hukunci ga dalili wannan ne ake cewa me ake cewa wato ainihin ilimi shi yasa bin kai yake cewa al ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalidu yastawiyan ilimi shine sani shari'a tare da dalili wannan ba daidai taqalidi shine mutum yace abu kaza hukuncin sa kaza ba tare da ya san dalili ba ibnu abdul barri al andalusi yana cewa al ulama على أن المقلد ليس معدودا ilmi أهل العلم وأن العلم معرفة الحق dun ثم على يسري إجماعي babu saɓani a tsakanin su cewa muqallidi ba a lissafa shi daga cikin malamai shine wanda ya san hukunce hukunce ba tare da dalili ba ba zai iya kawo maka aya ko hadisi ba in ka zo za ka yi jayayya da shi ba zai iya kare kanka ba to wannan shine muqallidi ibn azulbar yace duk malamai sun yi ijma'i ba a ce masa malami wannan kuma malamai sun yi ijma'i cewa ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili to duk wannan ilimin sa yake haɗe da dalili shine malami shine mai ilimi wanda kuma ilimin sa babu da dalili ba dalili to wannan kwaikwayon malamai yake yi shi ba malami bane shi ake cewa muqallidi saboda haka irin masu yi malami ya faɗi abu zai ce shi ma kaza ne kamar yadda malami ya faɗa yana faɗa to wannan shine ilimi na shari'a kishiyansa kuma jahilci kishiyansa shine al-jahalu al-jahalu din shi ma kashi biyu ne akwai jahlun basitun akwai jahlun murakkab jahlun basitun shine ban sani ba kwata kwata baka sani kuma ka yadda baka sani ba kamar yadda aka ce yaushe aka yakin badar sai ka ce ban sani ba shikenan ka huta wannan jahilci ne mai sauki akwai jahilin murakkab wato jahilci mai hawa biyu baka sanin ba kuma baka yadda baka sani ba ko kuma baka san ma baka sani ba jahilci kala biyu shi aka yakin badar sai ya ce hijira tana shekara ta biyar to kaga ba haka bane abu ya jahilce shi kuma ya jahilci ya jahilta shi yana tamanin a shekara ta biyar ne kuma an yakin badar a shekara ta biyu ne ba hijira to kaga wannan shi ke masa al-jahalu al-murakkab wato jahali abin nan jahilci mai hawa ibn kashi hudu ne rajulun yadri wa annahu yadri fadhalika alimun mutumin da yake da ilimi kuma ya san yana da ilimi, to wannan malami ne ku bi shi wato yana da ilimi kuma yana aiki da iliminsa to wannan ku bi shi malami ne akwai kuma rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadhalika na'imun fadhalika na'imun fa aikidu mutumin da yana da ilimi amma bai san yana da shi ba wato ba aiki da ilimin sa kenan to wannan bacci yake ku farkar da shi ya tashi aiki da ilimin sa don mal ilmu illa al'amal bihi amfani ilimi shi ne aiki da shi na uku kuma rajulun la yadri wa yadri annahu yadri jahili ne jahili kuma shirya ne ku shiryar da shi wannan yanka bashi ilimi zai karba tunda ya yadda ma bai sani ba kawai yanzu neman shiryan yake yi to wannan yana bukatan a kula da shi a bashi shirya din shine a bashi ilimi irin na irin na shari'a to na hudun shine rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari fa zalika majnunun fajtanibu mutumin da bai da ilimi jahili ne kuma bai san cewa shi jahili ne, yana daukan kansa cewa shi malami ne khalid bin ahmad al-farahidi yace wannan mahaukaci ne ku nisance shi don ba za ka taɓa gamsar da shi ba da shi ma ya ɗauki kansa malami ne kuma alhalin bai san komai ba saboda haka kenan ilimi shine ka san gaskiya tare da hujjanta kishiyansa kuma jahilci maganin jahilci kuma shine mai ilimi wani irin ilimi ilimi na shari'a shi sabi da yake cewa abun nan wal da'un qatilun fa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan nassun min alqur'ani aw sunnatin wa tabibu zaka alalimur rabbani wato jahilci cuta ne da take kashe mutum cuta ne wanda yanzu za ta kashe ka yace maganin wannan cutan abubuwa ne guda biyu nassi na alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma likitan kuma da zai siffanta maka magani shine al'alimur rabbani wato malami mai hikima malami da ya san fikihu sannan malami wanda yurabbin nasa ala sigaril ilmi qabla kibariha yana renon mutane akan ƙananan ilimi kafin ya ba su babban ilimi kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa to malamin da yake nufin mutane da da alkhairi da shiriya wanda yake da hikima wajen karantar da jama'a har su fahimci sakon da yake son ya isar to shine likitan da yake siffanta maganin jahilci maganin kuma shine nassi na alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan ana zuwa wurin wannan malamin ana ɗaukan magani ana shan sa a yanda ya kamata ba za a yi overdose ba kuma ba za a bayar yanda ba zai iya magani ba a haka yau da gobe ana magani sai ka ga mutum ya warke ya zama kuma malami ya zama mai wayewa a cikin addininsa ko da ba zai iya cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba ilimi ta ubangiji ta yarfa illahu alladhina amanu yarfa alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah ya daukaka waɗanda ainihin suke suka yi imani daga cikin ku da kuma inda suke da ilimi yana ɗaukaka su daraja mai girma shi yasa babu abin da ya kai kenan wato ilimi daraja wani yana cewa al-ilmu fihi جلالة ومهابة العلم أنفأ من كنوز الجوهر تفنى الكنوز على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقية العصر akwai daraja درجة cikinsa. akwai ɗaukaka a cikinsa akwai kurjini a cikin ilimi na shari'a ilimi ya fi kuɗi amfani kuɗi suna karewa yau da gobe amma ilimi kuma yana nan dindindin matukar mutum yana raye ilimin sa yana tare da shi har ya mutu ya bar duniya sannan ubangiji ta ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama masu tsoron Allah daga cikin malamai sune abin daga cikin bayin Allah sune malamai na ana nufin kashiya kashiya da ake nufi anan shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake hukunta ka girmama shi girmamawa na koyoluwa shine al-khashiya suka ce al-khawfu al-maqrun bi ta'zim tsoro wanda yake haɗe da girmama wannan sai wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala shi yake samu wannan amma tsoron kada Allah ya azabtar da ni wannan ko jahili yana da irin wannan tsoron sai sa aka amfani da khashiya yakhsha ba ta ya khafu ba saboda ko jahili yana tsoron Allah tsoron kada ya azartar da shi yana kiyaye dokokinsa amma tsoro wanda yake tare da girmamawa na kololuwa irin yadda ya cancanci a girmama Allah subhanahu wataala wannan kuma sai wanda ya san Allah shine yake da wannan a zuciyarsa wannan kuma su ne malamai wanda suka san tauhidi ubangiji ta lace shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah mala'iku sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan Allah ya ce malamai ma sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah Allah mai adalci ne to sauran mutane kuma sai su yi wa kansu shaida kenan kaga Allah Allah ya bada shaida akan kansa ya bada shaida akan mala'iku ya bada shaida akan malamai sauran jama'a kuma bai bada shaida akan su ba su sai su bada shaida akan kansu wannan shi ke nuna darajan malami akan wanda kuma ba malami ba ubangiji ta ala cewa wa qur rabbi zidni ilman ya Allah abun nan ka gaya abun nan ka gaya musu ya rasulullah ko ka faɗa ya rasu za su sama kadin ga addu'a kana cewa ya Allah sai ilimi bai ce wa qurra bi zidni malam ba bai ce ri'asatan ba bai ce mulkan ba bai ce jahan ba ba duk ni'imomi na duniya ba abunda Allah ta'ala ya umarci manzon Allah ta sama ya nemi dadin sa kai ilimi wanda ke yake nuna maka ɗaukakan wato ainihin ilimi daraja ce duniya da lahira al-ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karami ilimi yana ɗaukaka gidan da bai da ginshiki da ba madaukaka bane a gidan miskinai ne sai su haifi da sai zama malamin gidan sai ya samu daraja jahilci yana rusa gida mai daraja malamai ne gidan mai daraja sai zama na ƴaƴansu kuma ba su yi ilimin ba gidan sai zama tarihi sai rushe sai zama kuma bayi da daraja sannan ilimi babu abin da ya kai shi daɗi a duniya babu abin da ya kai shi daɗi duk wata ni'ima ta duniya bayan ilimi ne ilimi kuma na shari'a na sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sanin addinin Allah da sanin addinin Allah saboda malamai sun ɗanɗana irin wannan daɗin sun ji babu wanda zai samu wannan daɗin sai wanda ya kai ya yi nisa a cikin ilimi a lokacin da yake nazarinsa zai ji wani daɗin da babu wani a duniya wanda zai kai shi wato jin wannan daɗi wani yana cewa a'azzu makanin fi duna sarju sabihin wa khairu jalisin fi zamani kitabu wato wurin da yafi kowanne nuna ɗaukakan mutum a zahiri shine kawo kan doki yace amma mafi fiyayyen abokin hira a nan duniya shine littafi babu abin da in ka sashi a gaba kana hira da shi kake jin daɗi kamar littafi wato shine ainihin ilimi wanda yake na shari'a wani sarki ya gama sarautansa ya yi mulkinsa ya samu wadata duk jin daɗi na duniya ya samu daga ba sai ajiye sarautan ya koma gida ya zauna ya kama karatu yana ta nazarin littattafai ya ji wani irin daɗin da da bai taɓa jin irinsa ba yace wallahi ma ta ta'amtu lazzata aishi hatta sirtu fil baiti lil kitabi jalisa yace wallahi ban ji daɗin rayuwa ba sannan zauna a gidana ina karatun littafi ina karanta littafi sannan na ji daɗi haka na wani waziri shi ma yace anistu bi wahdati wa lazimtu baiti wa damani yalhana wa nama sururu wa addabani zamanu fala ubali hujirtu wa la azuru wa la uzaru wa lastu bi sa'ilin ma ishtu yawman asara al-jayshu amra kibal amir ina ɗebe kewa ni kadai ina karatu a cikin a cikin ɗaki na ina jin daɗi ban damu ba wani ya kawo min ziyara ko bai kawo min ba ina tare da wa'inda wato nake tattaunawa da su nake ziyartar su su ne wanda suka wallafa wa'annan littattafan yace ba ruwa na ayo me ya faru sarki yayi hawan daba ko yayi kaza ayo gwamna ya dawo ai gwamna ya ce yayi tafiya duk wannan bai dame ni ba ilimin da na sa a gaba shine kawai wato ya dame ni shekul islam ibn taymiya ta rahimahullah idan yayi karatu yayi karatu ya ji dadi na ilimi ya ji wani dadi ya mamaye shi sai ya faɗa a ransa shi yake ba da labari sai jin dinga yana cewa idan ƴaƴan sarakuna suna jin irin daɗin da nake jin nan lalle suna cikin ni'ima mai girma ba ƴaƴan sarakuna ba wannan kuma na ɗauko wani karatu ne na ta'alimin muta'allim wani malami ne shi kuma idan ya nazari ya ji daɗi sai ya ce ai ko ƴaƴan sarakuna ba sa jin irin daɗin da nake ji to shi shekul islami taimiya abun da ya ce idan ƴan aljanna suna jin irin daɗin da nake jin nan lalle suna cikin ni'ima mai girma yan aljanna yace in suna jin irin daɗin da nake ji yanzu to suna cikin ni'ima mai girma saboda daɗin ilimi kawai yana kwatanta shi da aljanna ba abin da ya kai shi daɗi abdul alqadi abdul wahab al-baghdadi mai al-mauna mutum ne wanda kullum yana cikin karatu sai ya yi aure aka kawo masa amarya da aka kawo masa amarya ran da aka kawo sai dukuba ya fara karatunsa har gari ya waye shi ya manta da amaryan har gari ya waye bai tina da ita washe gari ma haka da amaryan ta damu ta damu wata ran da ta zo sai ta zo yana dan karatu sai yana rubutu sai ta zo ta har hada masa takaddunsa da ya kalle ta wurin shi sai dauki wada ya yaba masa a fiskanta kawai ya ci gaba da ya ci gaba da ainihin nazarinsa yana haka har ya bar duniya bai sadu da matarsa ba da lokacin da ya rasu matarsa ta ce ni fa ku aurar da ni a matsayin budurwa ba ba zaura ba aka ce aka yi sai ta bada wannan kisa saboda ilimin kawai ya fi auren daɗi su imamun nawawi ba su yi aure ba saboda ilimi ya fi aure daɗi ɓata lokaci ne kawai ko da aka daɗin ilimi ba za a lissafa shi da wani abu ba hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi majlisin yuhaddithu alqauma ja'ahu arabiyyun faqala mata as-sa'a فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة فقال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إذاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وانا حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه ألا يبتدش قال بينما نحن فتوانا حديث إمام البخاري يا وتوش أو نباب da yake cewa babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al thumma ajaba sa'i babin dake bayanin wanda aka tambaye shi dangane da wani abu na ilimi shi kuma ya shagala da ba da ilimi sai ya cika bayanin da yake na ilimi din ya ci gaba da hadisin ya gama sannan ya ansa mai tambaya kamar yadda cikin hadisin yake nuna haka ko kissar hadisi Abu Hurairah yace bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin nan tsakanin manzala ta sama yana wani majalisinsa yuhaddithu alqauma yana ba mutane hadisi ma'ana yana karantar da su ilimi ja'ahu arabiyun sai wani mutumin kauye sai ya zo faƙada sai yace mata sa'a ni kauye za ya zo yayi tambaya don wasu tambayan suna jin nauyin sa amma mutumin kauyen ya zo kai tsaye kawai sai wannan tambayan ba ruwansa sai su samu fa'ida to kawai yana zuwa kawai sai yace mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama ne fa maza ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sa sama sai ya ci gaba yu hadisi yana bada hadisi wato ya ci gaba da bada ilimi bai tsinka magana sa ba to kaga in ba ka ba ya kamata ya bari tambaya sai bayan me sai bayan karatu ana cikin karatu sai ka daga hannu ka ce kaza kana tambaya to za ka tsinka zaren shi mai karatun akwai wani zare ne a cikin kwakwalwansa yana bin wannan zaren yana bayani yana bayani kana katse masa da wani abu ka tsinka zaren kuma yanzu jona shi kuma aiki ne in ya baka hansa ya zo dawa sai risa a ina tsaya ko ya tuna inda ya tsaya wannan tunanin kila ya tafi kuma abin da yake son ya faɗa to manzala ta sama bai saurare shi ba sai ya ci gaba da me sai ya ci gaba da ainihin karantarwa shi yasa in kana karatu ne tambaya ka ce bayan karatu sai ka ci gaba da bayan ko ka ki sauraron sa ma ka ci gaba da ainihin karatun ka sai ka gama sannan sai ka bashi amsa to manzala ta sama bai ce masa komai ba fama ba sai ya ci gaba yuhaddisu yana bada hadisi kawai ya ci gaba yana bada karatu faƙala ba'dul qaumi wasu daga cikin mutane sai suka ce sami'a ma kala ya ji fa abun da wannan mai tambayan ya faɗa wannan mutumin ƙauyen fakariha ma kala amma ya ki wannan abun da ya faɗa ma'ana wannan tambayan bata masa daɗi bane shi yasa ya share shi ba wanda ya zai shi za a tashi alƙiyama ko sai Allah ta'ala sai za ka zo ka ce shi za a tashi alƙiyama ko kuma ana cikin karatu ka tsaya mana ka ji fa'idan da ake bata sannan daga ba sai kai tambaya sai ka samu fa'ida guda biyu amma ka zo kuma ka kawo wani abu ana cikin magana ka shigo da wata magana manzo Allah sai ya wannan haka wasu sabai suke fahimta ya ki ne ya ji shi ya yi maganan da ya faɗa ne ba ta yi ba tambayar da yin bai kamata yi ta ba ko ba a muhallin ta bane shi yasa ba a saurare shi ba wa qala ba'dhum wasu suka ce bal lam yasma a'a bai ji bane wasu su a wurin su suna ga kamar manzo Allah bai ji bane shi yasa ainihin wato ya ci gaba da karatunsa to a sai ya ji don a ƙarshe ya bashi amsa kaga ya ji ne ya ƙi saurare shi sai ce hatta idza qaba hadithahu har san da manzala sa sama ya gama ba da hadisin ya gama ainihin bayanin da yake kala sai ce aina urahu sa'idu an aina ina sai ji wanda mai ruwa sai ce urahu ina zaton sa cewa yi asaidu saidu an ina mai tambaya dangane da tashin alkiyama to wannan urahun nan wato shakka ne na ɗaya daga cikin masu ruwan hadisi shine Muhammad bin Fulay shine yake cewa shine yace maimakon yace aina sa'ilu an to da yace aina sai shakkan shi manzo Allah yace mai tambaya ne ina mai tambaya na sai yace urahu ina zaton sa cewa yi as-sa'ilu an ina mai tambaya dangane da tashi alkiyama tun da ya shakka ko to sai ya fito da wannan shakka saboda ilimi amana ne kar ya faɗa kai tsaye kuma ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba amma daga cikin masu ruwan hadisin kamar Hassan bin Sufyan da waninsa sun ruwaito shi da lafazin aina sa'il ina mai tambaya walam ya shukka shi bai shakka ba a riwayan da ainihin ya ruwaito to sai yace masa yace masa aina sa'il anisa ina mai tambaya dangane da alkiyama urahu nan azunnu urahu karka ce ina ganin sa in ina ganin sa ne arahu za a je arahu in kuma ina nuna masa ne urihi za ka ce ta urihim to ka urihi ina nuna masa arahu ina ganin sa to urahu kwata kwata ba na gani man ina zato ne urahu ina zaton sa azunnuhu ina zaton ina jin wasu suna kuskure wajen fassara wannan lafazin shi yasa na dinga maimaita shi urahu ina zaton sa ya ce a sa'idu an sa ina mai tambaya dangane da tashi alkiyama fa qala sai ha ana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne mai tambaya dangane da alkiyama qala sai yace fa idza dhiyat al amana manzo Allah sallallahu alaihi zai faɗi alamu ne amma ba zai faɗi ranar za a tashi alkiyama ba idan mutum ya tambaye ka abin da bai da amsa sai ka bashi abin da yake da alaka da shi kamar manzo malaika jibril da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa akabilni ani sa'a ba to sai ce masa mal mas'ulu an hadi alama min as-sa'i ni da kai duk wanda ya sani malaika jibril aka ba wannan abu shi kuma wannan da yace yaushe ne ne za a tashi a kiyama ko a ce ba wanda ya san lokacin to sai ba shi wani abu wanda zai nuna masa alamun alkiyaman ta kusa in ya ga wannan abu sai ce cikin amana amanatu in aka tozartar da amana ya zama da mutane babu amana a cikin su to fantazari sa'a ka saurari tashi alkiyama wato tozartar da amana alama ce cewa alkiyama ta kusa ta tashi to kenan ba wanda ya san yaushe za ta tashi sai dai alamomi na me na kusancinta wannan faƙala sai wannan mutum yace fa iba'atuha ya ne ne to zartar da amana inda an tsaya a nan za mu tattaro abubuwa da yawa duk abin da ya shafi amana kawai alama ne na tashi kiyama kuma haka din ne ko a nan aka tsaya don ya zo a hadisai da yawa saboda haka alamun tashi kiyama in an baka amana ba za ka rike ba amana ta kuɗi ko alama na shugabanci ko amana na marayu ko amana na aure sai ka ko ina ana cin amana alama alkiyama za ta tashi kamar irin wannan zamanin kenan to amma shi in sai yake bukatan a buga masa misali sai yace kaifa ibaatuha to yaya ne ne to zartar da amana to manzara ta sama yace zai dinga masa lissafi lissafi ai lissafin bai zai karewa ya dinga masa misalai kala kala yana abu kaza da kaza da kaza kawai sai yace masa idza wusida al-amru ila ghairi ali sai bashi wata babbar alama idza wusida al-amru in aka jingina al'amari ila ghairi ali zuwa ga wanda bai cancance shi ba fantazir sa'a ka saurari tashi alkiyama idan aka jingina al'amari zuwa ga wanda bai tantance shi ba shine ma'anar ila ghairi ali ba zuwa ga wani iyalansa ba ila ghairi ali ila man laysa lahu ahaliya li hadha al-amri zuwa ga wanda bai tantance wannan al'amarin ba to ka saurari alkiyama za ta ci to dai ne al'amari shi ma nan maza Allah dunkule kai sai al'amru amma abin da zai fara shigowa shine shugabanci al'amru so da haka nan in aka ba da shugabanci zuwa ga wanda bai cancanta ba to alaman tashi alkiyama ne kamar mutum fasiki ba adali ba a shi shugabanci alama ne duniya za ta tashi don adalai su ne suke yin shugabanci bala tana ba wa kafuri wanda bai yi imani da Allah ba subhanahu wataala wannan alaman tashin tashin alkiyama ne ko a ba wa jahili wanda bai san yadda zai tafiyar da al'umma ba bai san maslahan addinin su ba ballantana maslahan duniyar su to idan aka ba irin wannan to shi ma alaman alkiyama za ta tashi ne kamar yadda yake faruwa yanzu duk wanda yawanci a yanzu masu shugabanci a duniya jahilai ne jahilai ne tukuru akan abin da ya shafi addini ko da ko sun san zahirin abin da yake tafiya a duniya galibin su jahilai ne ba su san addini ba sai ko mutum bai san addinin sa ba jahili ne duk yanda yake da ilimi na zamani to sai ya zama da kenan abin da kawai shugabanni suke yi in ma sun san wani abu na maslaha to na maslahan duniya ne kawai ci gaban rayuwar duniya ne sai zama na kasashen kafurai an fi ci gaba fiye da kasashen musulmi saboda su dama duniyar kawai suke nema ita ne suka san abin nan suka santa kuma suka san maslahanta sai suka gyara garuruwansu da kasashen su sai suke jin dadin rayuwar duniya sai kuma kasashen larabawa sai su biyo su baya su ma sun gyara kasashen su, ko kuwa irin kasashen mu duniyar ma ba a santa ba ba a damu da gyaran maslaha ta duniya ba ballantana addini sai zama bawan bawan ba a gyara muku duniya ba kuma addinin ku ba a kula da shi ba saboda jahilai ne suke yin shugabanci ba wanda suka san addini ba kuma ba wanda suke da tsoron Allah ba inda mutum ya san addini yana da tsoron Allah ya zai adalci zai kyautata wa talakawansa zai kula da maslaha ta addinin su da ta rayuwarsu gaba daya to sai zamana ba haka bane to wannan alamun tashin alkiyama ne idza wusida al-amru ila ghairi ali fantazir sa in aka bada shugabanci ga waɗanda ba su cancanta ba to ku saurari tashin alkiyama la yasluhu nasu fawdan la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sad mutane al'amuran su baya tafiya daidai in ba su da shugabanni in kuma jahilai ne suke shugabantan su to da su da ba da ba su da shugabanni dutse ne saboda jahilci baya jagoranta kwata kwata ilimi ne yake jagorantar al'umma sannan zai al'amuru zai iya daukan ilimi shi yasa imam al-bukhari ya kawo shi a babin ilimi ko don ba babin shugabanci muke ba babin ilimi ne amma sai ka wannan hadisi muhallin shahid idza wusida al-amru ila ghairi ahli yana nufin idza wusida al-ilmu ila ghairi ahli in aka danganta ilimi zuwa ga wanda ba masu ilimin ba ka saurari tashi alkiyama jahilai aka dauke su malamai alkiyama za ta tashi mutum ba malami ba sai a dauke shi malami ne yanzu yana koya mutane barna kuma ana ganin daidai ne ya tamba su tambaye shi ya ba da amsa ta ƙarya ko ta son zuciya ko ta jahilci kuma a tafi haka akan cewa an ba da fatawa to idan aka samu wannan to shi ma ka saurari tashi alkiyama kuma mun karanta a cikin ashratu sa'a a karatun mu na mizbahu sali daga ciki akwai dauke ilimi wanda manzala sa sama yake cewa la inna allaha la yaqdabu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس fa جهالا فأفتوا فسئلوا ilmin fa علم wa وأضلوا Allah baya kwace ilimin wai malami yau ya wayi gari jahili a'a manzala sun ce Allah yana karban ilimin ne da karban malamin in wannan malamin ya mutu ba za a sake irin sa ba wannan malamin ya mutu har malamai su kare sai a riki jahilai su zama su ne malamai sai su dinga bada fatawa ba tare da ilimi ba su dinga bada fatawa ba tare da ilimi ba sai su bata su bata a dinga tambayar sai boka ma ya zama malami mai duba ya zama malami dan tsubbu ya zama malami dan bid'a ya zama malami me yin shirka shirka ne sana'arsa da da ibadansa shi ma malami ne zai iya fatawa kuma a karbi fatawansa wanda bai gyara imanin sa bai zai gyara maka naka bai gyara sallan sa bai zai gyara maka naka to da haka malami shine wanda ya san ilimi na shari'a kuma daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauko ilimi sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan shine malami amma in aka rasa wannan duk wani wanda ya dan yi karatu dan kaɗan shi ma ya zama malami ko wanda bai yi ba ma ya shiga rigan malunta ya zama malami to wannan alamun tashin alkiyama ne dan ilimi ba abu ne mai sauki ba ba abu ne abu ne mai wahala abu ne sai ka ba da rayuwarka gaba daya in ka bayar din ma zai baka dan kaɗan ne al ilmu in taho kullaka ka ba'dahu ilimi in ka ba da rayuwarka gaba ɗayansa kake ilimi kake so to sai dan baka wani bangare naka sai naga wanda kuma rabi da rabi me zai samu shi kuma saboda haka dole ne ya zama ilimi ana ɗaukansa a wajen malamai fatawa ana ɗaukanta a wajen malamai wanda suka shagala da ilimin da bincike da karatu da haddacewa da sauransu to su ne wayanda za su da wato ilimi kuma su ɗauko shi daga inda ake dauko shi shine alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimtar magabata amma idan wayanda ba wayannan ba suka zama malamai to alama ne wannan kuma na tashin alkiyama shi yasa anan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan aka wato jingina al'amari zuwa ga wanda bai cancance shi ba to a saurari tashi a kiyama kowane irin abu komi da wanda ya cancance shi yanzu idan aka ce wayanda suka karanta abun nan suka karanta me zan ce ne biology ko suka karanta abun nan eh, science suka karanta abun nan eh, engineering kawai a ce su ne kuma za a ce to tunda kun karanta boko yanzu ku zo a baku littattafin likitanci ku ɗan yi nazari sai ku zo ku kama tiyata yanzu ka kama mutuwa za a yi to ba za ka yadda wanda bai karanta likitanci ba ya zo ya duba ka sai ya karanta medicine kafin ya zo ya duba ka sai ya zama likita sai an guda shi ya yi karatu an jarraba shi shi yasa karatun su ma ya fi na kowanne tsawo in ana yin digiri shekara hudu su sai ka ji shekara biyar ne ko bakwai to sai su ne kuma an jarraba su sun iya sai su zama likitoci suna mutane magani idan aka ɗauko wanda ya karanta wani abu daban ko wani jahili aka ce mutane magani kashe su zai yi to amma ya addinin ka kuma zaka yadda wanda ba abun da ya karanta ba ka zo ka ce shine zai maka maganin addinin ka kaga zai kashe maka addini kenan zai riba ka da imanin ka so da haka dole sai ya zama na shari'a ya karanta yanzu yau wanda ya karanta harshen larabci sai ya zama malami harshen larabci kawai bai karanta qur'ani da hadisi ba sai ya zama wai malami ne kuma ya je ya karanta littattafan luga abin da ya karanta a makarantun zamani luga a karatunsa na gida duk littattafan luga ya karanta sai kuma ya zama malami to ko sa yana taba sama ba zai taba zama malami ba sai ya karanta littattafan shari'a kuma littattafan shari'a sai malamai da suka suke da ilimin shari'a sun koya masa idan karatun jarida zai wa ilimin nan ma ba zai taba zama malami ba sai zama kamar tumal hakim wani da yazo yana karanta habbatu sauda dawa'un min kulli da sai ya karanta alhayyatu sauda dawa'un min kulli da habbatu sauda wani tsiro ne wani kwaya aka ce yana maganin kowane cuta to ko sun ya iya larabci kawai ba sai wajen malami ba sai karanta alhayyatu sauda da wa'u min kulli da wato abun nan eh, bakin maciji yana maganin kowane irin ciwo sai dinga yanka bakin macizai yana ba mutane marasa lafiya suna ci suna mutuwa dafin yana kashe su kawai wai shi ya ilimi to kaga wannan jahilci zai saki da gaban malami ne yana cewa alhayyatu sauda sai malami ya ce a'a alhabbatu sauda ne kaga an san wani tsiro ne ne wanda laraba suka sani to shi yasa wani yake cewa idza rumtal uluma bi ghairi shaykhin Zanen an sirat al mustaqim wa taltabisu al umuru alayka hatta takuna adalla min sum al hakim in kana malam ilimi ba tare da ba wurin malamai ba to za ka zama wato ka za ka kauce wa hanya madaidaiciya kuma za al'amura za su rikice maka ka kasa gane ilimin sai ka ga ka fi tumal hakim bata tumal hakim kan ba mutane ya kashe ba me ya kashe musu ba ran su ya kashe musu ban zuwa da imani za su shiga aljanna amma kai yanzu in ka bata kace za ka karantar da jama'a ilimi to kila za ka koya musu shirka ne a matsayin me a matsayin tauhidi ko imani ko ibada na yanzu ka kashe musu imanin su gaba ɗaya in sun mutu za su tafi wutan jahannama ka ka fi tumal hakim bata to duk wanda yake zaton cewa kawai a iya dan iya larabci zai iya karatu zai zama mai ilimi wannan yana rudin kansa ne kuma wawa ake ce masa wurin wurin malamai zunnu al-ghamru an al ta bi akha fahmi li idraki al-ulumi wa la yadri al jahul bi anna fiha ghawamid hayyara al-aqal al-fahimi wawa yana tsammanin cewa wai da littattafai kawai ka iya larabci zaka iya karantawa shikenan sai ka zama malami na shari'a yace wannan ka jahilin bai sani ba a cikin littattafin nan akwai matsaloli masu wahala wanda malamai ma in sun karanta suna rudewa su kasa fahimta da kir malami zai iya ganewa kila sai ya hada da malamai yan uwansa su tattauna kafin su warware matsalan kila sai ya jawo littattafai sun fi goma ya duba wannan sharhin da wannan tafsirin kafin ya iya fita daga matsalan kila sai ya yi shekara yana bincike kafin ya gano matsalan ya take kai kuma a cikin minti ɗaya zai zo baka matsalan baka san wahalan da yake shafa abun alqarafi a cikin furuq matsala ta farko da ya kawo shekara takwas yana bincike a kanta shekara takwas kafin ya gano ya yi hira da malamai ya karanta littattafai ya tambayi wannan malamin duk bai samu waraka ba sai bayan shekara takwas ya gane matsala matsala ta farko a cikin littafinsa al-furuq mujalladi fudu ne to kai kuma a cikin minti goma yanzu zaka karanta ne wannan matsala din amma shi kuma shekara takwas yana wahala kafin ya gano ta to kaga wanda ba yi da abun ne wanda yake daukan ilimi wani abu ne mai sauki ko shakka babu zai badda jama'a ne maimakon ya zama na gyara su zai sai ma na yace an abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam anna fi safaratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqadna as-salah ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على bi ala بأعلى صوته lil aqabi minan nar marratayn aw thalathah wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a babu man rafa sautahu bil ilmi babin wanda ya daukaka sautinsa da ilimi kenan wancan hadisi yana koya mana in kana ba da ilimi wani zai yana tambaya zaka iya share shi shi kuma wannan hadisin zai koya mana ya halatta a daga murya don ba da ilimi don kowa da kowa ya ji yanzu kamar ana sama ma mukabbiru sautin abinda zai kara sautin murya din daga gidaje ma ana ji ya halatta sai ce daga abdullahi bin amri radiyallahu anhu abdullahi bin amri bin al-as Allah ya yarda da shi yana daga cikin shigarus sahaba wato sahabbai yara yana daga cikin abadila ko abadala wato abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin zubair sai abdullahi bin amri bin al-as قال يتي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرنا تخلف النبي ما زال يا جنتري sallallahu alaihi wasallam anna gabarin wato mun dan tsere masa mun yi gaba yayi yana baya fi safaratin a wata tafiya safar naha da muka yi tafiyanta a halin muna tafiya tare da shi sai dan yi ba muka riga shi muka dan yi gaba sai ce wa qad arhaqanna salatu sallah kuma ta wahalar da mu ne ma'anan ta wahalar da mu lokaci yayi kunci ba mu samu muka yi sallah ba shine ma'anan arhaqanna sallah ta wahalar da mu wato har lokaci ya kunci ba mu samu muka yi sallah ba to tun da suna mazala ba tare da su suna ganin bai kamata su yi sallah ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wa nahnu natawabba fa adrakana fa adrakana na tsallake fa adrakana nan ko fa adrakana sai manzon Allah ya riske mu wato mun yi gaba mun tsere masa yana ba da gaba sai zai same mu to a lokacin da ya same mu ne wa qad arhaqan salatu wato wannan jumla ce itiraziya kuma haliya wato fa'adarakana sai manzon Allah ya riske mu wa nanu tawabba alhali muna alwala to amma sai aka sa wannan jumla itiraziya ita ma hal ne wato aka sako ta shi sa aka sa ta baina shartain tsakanin layi guda biyu a nusan ku babu atawa akwai to wa kad na salah manzon Allah ya riske mu alhalin sallah ta wahalar da mu wato lokaci ya kure ba mu yi sallah ba wato da bai sa wannan maganan ba ma shi Abdullahi bin Ali ko bai faɗi haka ba za a fahimci maganan shi yasa ta zama jumla i'tirabiyya in ji malamin balaga wato fa na wa nahnu natawadda sai ya same mu muna alwala shikenan ko bai ce sallah ta walar da mu ko bai ce lokaci ya ƙure ba amma sai kutsa wannan juna ce wa qad arhaqadna salatu sallah ta wahalar da mu lokaci ya mana kunci wato ba mu yi sallan ba mu yi wannan sallah din ba to malamin balaga suna ce masa jumla itirabiya malamin nawa kuma jumla haliya sai ce faja'alna sai muka haɗu ko muka fara ba muka sanya ba faja'alna sai muka fara ja'ala yana daga cikin af'alu shuru'i kamar yadda yake daga cikin af'alu tahawil wato faja'alna faja'alna sai muka fara kamar ka ce fa shara'ana ko ka ce fa fa'akhazna duk farawa ne ana ce musu af'alu shuru'a na hau faja'alna ai fa fa'akhazna sai muka fara ko muka haɗu namsahu muna shafa ala arjulina a bisa mu. kafa shafanta ake ko wanke take in ana lola to shi kuma sai suka kama shafa su suna ga kamar lokaci ya kure ne kawai a wanke hannu da fiska sai a shafi kafa kawai shikenan sai a shiga sallah saboda lokaci ya kure shikenan sai suka ce sai muka tsara namsahu ala arjulina muna shafa akan mu, to manzo Allah sai ya gansu suna shafa maimakon wankewa fanada bi ala sautihi sai yayi kira da mafi daukakan muryansa da kansa yayi shela yayi kira yace wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga dugadugan da ba azaba na wuta ya tabbata daga dugadugan da ba a wanke ba shine ma'ana wannan magana wailun azaba minan nari na wutan jahannama ta tabbata lil aqabi ga dugadugai al aqabu jam'u aqibin wa huwa muqaddamun qadami mu'akharul qadami tan karshen zawun ka din nan duga dugan ka shi ake ce musu al'aqa to mazala sai anan ina zai duk wanda bai wanke kafansa ba za a azabtar da kafan da wutan jahannam shine ma'anan wailul lil aqabi minan nar wailun wasu malamai sun ce kalmar azaba ake nufi azaba ta tabbata wasu malamai ko suka ce wadin wailun wadin fi jahannama law suyirat duniya? Da dunya la zaba min harriha wato wani kuri ne a cikin wutan jahannama da za a tura duwatsun duniyan nan gaba daya a cikin wannan kwarin da duwatsun za su narke saboda azaban wannan kwarin to a ciki za a tusa waɗanda ba sa wanke kafafuwansu suna shafa a wurin alwala ko manzala sama ya faɗi haka marrataini sau biyu au salasan ko kuma sau uku yana faɗa kowa ke ya je wanke kafafuwan wannan yana daga cikin hadisai da aka kafa dalili da su cewa wajibi ne a wanke kafa ba a shafa ba kamar shi'a ba su shafa suke a ina suka samu shafan su suka ce daga alqur'ani ubangiji ta ala ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum to akwai qira'an wa arjulukum ila alka'bayn maimakon wa arjulakum akwai qira'an wa arjulikum idan aka ce ya allazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاقتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فأنا ظاهرين سوينك وذائي معنى ذا وانك قفاني يا كون إيماني idan kun tashi za ku yi sallah ma'ana idza aratumul qiyama ila salati wa antum muhdithun kun tashi za ku yi sallah alhalin baku da alwala to ku wanke kafafuwanku abin nan ku wanke fiskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu sannan ku shafi kanku wa arjulakum ku wanke kafafuwan ku abai ka'baini zuwa ga idon sawu shi yasa ba ce wa arjulikum ba adafun ne alal maqsul da aka ce faqtilu wujuhakum sai aka ce wa arjulakum kamar an ce waqtilu arjulakum ne saboda haka kenan zahirin wannan qira'an tana nuna wankewa za a yi to sai aka samu qira'an kuma da take cewa ya allazina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila ku wanke fiska ku hannu ku yi shafan kai sai aka ce wa arjulikum zahirin sai yana nuna ku shafi kafafuwanku domin ba a ce wa arjulakum zama adafi ne akan arra'a wamsahu wa ku shafi ainihin kanku kuma ku shafi kafafuwa to daga nan sai malamai suke ta tunanin ya da su yi su fassara riwayan ko kuma kira'an da take wa arjulikum izahirin ta yana nuna shafa za a yi manzala ta sama kuma ya hana a yi shafa ya ce a wanke ne sannan waccar kira'an kuma wa arjulikum yana nuna wankewa za a yi kamar kira'o'in sun yi karo su biyu wannan kira'an ta ce a wanke wannan ta ce a yi shafa yanzu ya za a rabar rigima su malamai alu sunna magabata ya suka ce wankewa za a yi Shiya kuma suka ce shafa za a yi shiya sun ɗauki wa arjulikum kawai saboda haka su kuma malamai sun ɗauki abin nan sun ɗauki wa arjulakum zahirin wannan aya su malamai ahlus sunna suka ce wanke kafa ake ba shafa za a yi ba to yanzu me zai rage me zai raba mana wannan rigiman shine alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu yasa as-sunnatu sharihatu lil-qur'an wa mufassiratu lahu sunna ita ce mai bayanin alqur'ani mai fassara qur'ani duk hadisan da suka zo na alwalan manzo Allah sassama gaba ɗayan su sun ce manzon Allah ya wanke kafarsa ne ba hadisi kwa ɗaya da aka samu manzo Allah sassama ya shafan kafa to tunda haka ne kuma shine mai fassara alqur'ani mai bayanin sa sai wankewa ake ba shafa ake ba kuma shi wannan hadisi ma yace azaba ta tabbata ga na wutan jahannama ga dugadugan da ake shafa ba a wanke ba kaga wannan ma ya nuna cewa kuma ingantaccen hadisi hadisin bukhari yana cewa a sai wankewa ake ba shafa ba to idan an muka tafi akan wannan wa arjulikum innan ya zamu da shi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum zahiri sai an shafa sai malamai suka ce wannan adafu mujawara ne adafu mujawara ne wato tunda yayi makwataka da mai kasara to a mai jarra to a can ma sai a masa jarra da aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku sai aka ce wa arjulikum saboda yayi makwataka da ru'us amma ba ma'anar su ba bane ana nufin me wa arjulakum ne saboda haka sai zama kenan abun nan majrurun ne lafzan wa marfu'u wa mansubun mahallan majrurun lafzan wa mansubun mahallan a lafazin sa majruri ne wato an masa jarra amma a ma'anarsa a mahallin da yake muhallin nasaba ne maf'ulun bihi ne adafi ne akan wuju kuma sai zama wankewa za a yi wannan kuma a qur'ani akwai irinsa a larabci akwai irinsa qur'ani ubangiji ta'ala yana faɗa wato hikaya yana cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin alim azaba yawmin alim Allah ta'ala ya ce mun aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa ya gaya musu cewa shi mai gargadi ne mai mabayyanin gargadi gargadin da yake musu shine kasu bautawa kowa sai Allah subhanahu wataala sai kuma yake musu inni akhafu alaikum ni ina tsorace muku azaba yomin azaban wata rana alimin mai raɗaɗi bai ce aliman ba yanzu wanda ya san Larasa ya ce yomin alimin din nan sifa ne na me na yaumin sifa ne na yomin? to yanzu ranan ne take raɗaɗi ko kuma azaban ne take raɗaɗi azaban ne mai raɗaɗi azaban ne take raɗaɗi ba wannan ranan ba to da aka ce azaba yomin alimin tunda azaba ce mai raɗaɗin to a nahawu da ya kamata a ce azaba yaumin alima aliman sai zama na ati na azab ina tsorace muku azaban wata rana wanda wannan azaban mai raɗaɗi ne azaban rana alƙiyama azaba mai raɗaɗi shine aliman to ma sai aka ce alimin to yanzu zaka fassara shi ka ce azaban rana mai raɗaɗi ai ba wannan ranan ne take raɗaɗi ba azaban da ke cikin ranan ne yake sa raɗaɗi so da haka babu wani malami da zai fassara maka wannan ya ce rana mai raɗaɗi sai zai ce maka azaba mai raɗaɗi na ranar alkiyama so da haka kenan alimin anan an masa jarra ya zama sifa na yaumin saboda ya yi mujawara da majaruri ya yi makwataka da majaruri amma a yadda a muhallinsa a ce aliman ne kuma haka aka bar shi me yasa ake haka saboda larabawa suna yin haka an samu suna yin wannan da haka kenan kafa wanke ta ake yi ba shafanta ake ba idan ka shafa alwalanka bata yi ba wajibi ne ka wanke kafarka ba shafa za kai ba sai ya ce an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في أنها النقلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة وانا حديث شكو bukhari ya رويتوش واتو دقا a ƙarƙashin wani babu da yake cewa ɗarhul imamin mas'alata ala ashabihi li yaqtabira ma indahu min al-ilm wa ainihin abun nan ɗalibansa ko malami ya jefa a ɗalibansa wata mas'ala wata tambaya don ya jarraba iliminsu? maimakon ya gaya musu ilimin kai tsaye sai musu tana yaji ko za su ko akwai wanda ya sani to almanzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka a ga hadisin nan Abdullahi bin Umar Allah ya yarda da su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ash-shajari shajaratan inna min ash-shajari tabbas daga cikin bishiyoyi shajaratan akwai wata bishiya la yasqutu warquha wato abun nan ɗinta baya faduwa ganyen ta baya faduwa in an ce a shajaru bishiyoyi masu yawa mu jinsi ne jam'in sa shijar. to da kanka neman ɗaya, sai ka kara masa tawul marbuda sai ka ce shajaratun yace daga cikin bishiya ko ta bishiya la yasqutu warqaha ta baya faduwa wa innaha masalun muslim wannan ita ce misalin musulmi fa haddithuni ma hiya ku bani labarin ya bishiyan take me ma'anar misalin musulmi shi musulmi yana nan akan sa garam imaninsa ba yadda imaninsa ya kubuce masa yana nan akan sallan da yake akan ibadan da yake to kamar bishiyan kamar wata bishiya ne wanda ta ba zubewa kaga bishiyan da ganyenta yake zubewa tana canjawa in ganyen zai bushe in ya zube kuma sai wani ya sake tofowa to shi musulmi ba kamar munafiki bane yau yana tare da musulmi gobe yana tare da kafirai ya dinga cancanta ko yana wannan addini gobe yana wancan addini yana nan akan addininsa to sai manzo Allah sai ya ce ku bani labarin wai wace irin bishiya ne wannan bishiya abdullahi bin umar sai ce fawaka nasu fi shajaril Bawaji, sai mutane suka afka a cikin bishiyoyin irin na ƙauye kowa zai dinga conka daga cikin bishiyoyin ƙauye ya ce a ita ce bishiyan kaza ita ce bishiyan kaza suka dinga ainihin conka duk ba su ci ba saboda ga bishiyan a kusa da su amma ba sa zaton irin wannan bishiyan ne shikenan ala abdullahi abdullahi bin umar ya ce, wa waqa'a fi an annaha nakhala ya ɗarsu a raina cewa wannan bishiyan bishiyan dibino ne haka na ji a raina amma fasta hayaitu sai na ji kunyan ban faɗa ba sai na ji kunyan in faɗa me yasa ya ji kunyan ya faɗa saboda yaro ne shi Ke yasa tara ce fa'arattu an aqula hiya naqala fa idza ana asgharu alqawmi na yi in ce dibino ne dan duba na duba ne gani ne dan karami a cikin su da manyan ma sun kasa ganewa to ni ya za a yi na faɗa in na faɗa za a ce ko na yi abin da suka kasa yi yace sai na ji kunyan ban faɗa ba a wata riwayan yace fa iza ana ashiru ashara ana ahdathuhum ni ne na goma wa'annan mutanen amma ni ne na mafi karancin su shekaru saboda haka sai na kasa faɗa sai ban faɗi cewa dibino bane a wata riwaya yace fara'aitu ababakarin wa umar lam yatakallama fakaritu an atakallama naga abubakar ma bai ce komai ba Umar ma bai ce komai ba babansa kenan su ne manyan sahabbai wanda suka fi kowa ilimi a cikin sahabbai yace sai na ce sai na ga ba su ce komai ba sai yace to ni me zan faɗa amma ni a raina dai na ji cewa bishiyan dibino ne yace sun maƙalu sannan sai sahabbai suka ce haddisna ma hiya ya rasulullah sun kasa ganewa ka ba mu labarin yaya bishiyan nan take ya rasulullah wace irin bishiya ne ka ba mu labari kala sai ce hiyan nakhala ita ce dibino bishiyan dibino ita ma nakhala in ka ce an nakhalu ismu jinsin bishiyoyi da yawa in ka kara tawal marbuda an nakhala sai ta baka bishiya guda daya shikenan sai abdullahi bin umar da ya faɗa da ya ci da ya ba da ansa yace amma sai ya ji kunya ya ga ga abubakar ga umar ga manya-manyan sabai ba su faɗa ba shi yaro ya za ya faɗa sai ya ji kunyan faɗa to a wata ruwan ya ce da muka tashi sai nake gaya babana na ce ya baba wallahi ne kan ya abku a zuciya na cewa wannan bishiyan na ji a raina cewa bishiyan nan bishiyan dibino ne amma ni ban faɗa ban faɗi cewa bishiyan bane saboda na ga kuma ba ku yi magana na ji kunya in faɗa mana saboda ga abubakar ga umar ga sauran duk ba wanda ya faɗa shi ya zai ya faɗa to shine sai abin nan sai na umar yake ce masa la an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kaza wa kaza mai ruwa hadisi ce asibuhu min umrin na'am Yake wallahi da ka faɗi wannan kalman a wannan lokacin ka ce dibino ne wallahi ya fi min bani da da raƙuma ai da ka faɗa ni ma da zama ɗaukaka a gare ni a ce yaro na ɗan ƙarami ya bada amsa ko da ni na kasa bada amsa ah, in baka samu ni ma za ka so ɗan ya zama malami in ɗan ya zama malami ba daraja ba ne wa kan abin qad ala birnin zuwa sharafin kamar ala bi rasulillahi adnan uba yana samun ɗaukaka da sababin ɗaukakan ɗansa kamar yadda larabawa suka samu ɗaukaka da sababin manzon Allah sallallahu kakar su adana ne samu daukaka saboda aka yace da ka faɗa wallahi ya fi min abin jajayen raƙuma ai da ka faɗa da ya zame mini daukaka ni ma a ce ɗana shi ne ba da wannan alfa ai ga yace kai gara ni a ce na kasa ba da ansan kai ka faɗa amma manyan malamai a yi tambaya kowa ya kasa ba da ansa kana wurin kai ma ka kasa sai yaron ka ɗan ƙarami sai tashi sai ba da ansa kai za ka ji daɗi fiye da a ce kai ne ka ba da ansa yace wallahi da ka faɗa to amma shi kuma ganye yake kamar zai ba da su <laughs> sai ya ce ga manya ba su faɗa ba a ce shi ne ya faɗi wannan amsa ne to da aka sai shiru bai faɗi ainihin wato amsan ba to a nan wani yana nuna mana mahimmancin wato bishiyan dibino bishiyan dibino galibi da ita ake misali hatta la ilaha illallah ubangiji ta'ala da yake buga misali a cikin alqur'ani sai buga da bishiyan dibino misalin kalmar la ilaha illallah kamar wata bishiya ne wanda tana kafi a ƙasa ta kuma suna sama bishiyar dibino ita ne ake cewa wanda ya dasa ta ba iya cinta shekaru take kafin ta gari kuma iya ganin ka iya barin ka kullun za ka yi ta ganin ta sai dai in sare ta aka yi ba za a ce ta mutu ba kafaffiyar bishiya ne to shi yasa larabawa ba su da bishiyar da take da daraja irin bishiyar dibino duk duniya kuma haka ne ba bishiyar da ta kai bishiyar dibino wato daraja shi yasa ne yake cewa waradna ma a dijila ta khaira ma'in wa zurna ashrafa shajarin kila wato mun zo mun ziyarci ruwan dijila kuma wani kogi na iraki shine ainihin wato ruwan da ya fi kowanne daraja sannan mun ziyarci bishiyan da ta fi kowace bishiya daraja ita ce bishiyan jibi ga shi bishiya ne kafifiya sannan tana shekaru ta fi mutum shekaru sannan kuma tana da amfani 'ya'yan itatuwansa ana amfani da su kuma kala-kala wanda ainihin ake jin daɗi da shi mu ci gaba na bari mu tsaya nan wannan wani dogon hadisi ne muka fara shi makila ba za mu iya barinsa ba sai mu cinye sai mu cika ta sauran lokacin da tambayoyi insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi gafarta malam ina roƙo a taimaka a yi wa a ji hankalin maza za ka samu mutum yana da mata amma shi baya wani amfani da ya sani da wannan mata ta hanyar saya mata kayan kwalliya ko kayan ado dai sai kawai shi dai in ya buƙaci saduwa da ita nan ne ya san cewa tana da kyau amma banda wannan sai dai ta nemi yadda za a yi ta saya kanta a ja hankalin maza ko dai haka in ya kamata mazan su yi matan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله duk lokacin da aka yi wannan magana sai tana da Sheikh Abba Aji Ubangiji ta Allah ya ji sai masa rahama lokacin da zai wani karatu a garin nan yana cewa kana son matarka ta zama mai kwalliya ko baka sai kayan kwalliya ba tunda baka sai ba za a yi maka a maka kwalliya Allah ji dan sai gafarta masa Eh, yana daga cikin kyautatawa iyali shine ka saya mata kayan kwalliya manzala ta zama ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alkhairin ku shine wanda yafi kyautatawa iyali kuma ita mace dama an an ce ta da son kwalliya ko shi yasa ubangi ta ce aw oh, man yunashau fil hilyati wa huwa fil qitami ghairu mubin yanzu wanda ake da shi a cikin ado mace tun tana yar karama a mata kwalliya a mata ado a mata wannan a mata wannan a haka take tashi shi yasa su ba abun da yake kamar a ce kwalliya don kana son ka dada da matar ka sai ka saya mata kayan kwalliya ko ka bata kuɗi ta saya amma lalle mu ce kula da ainihin adon matarsa ko kwalliyar matarsa wasu suna barin matansu da kazanta shi yasa in sun fita waje suke kallace kallace a waje amma in matarka kana kula da kwalliyanta da adonta zaka so mata kaya mai kyau ta sa zaka saya mata kayan kwalliya tana yi tana yi maka ado wallahi in ka fita waje ba ka kalli matan mutane ba amma in baka haka kuma duk matar da ka da ita a wajen ka kalle ta sai ta burge ka amma in matar ka na shiga mai kyau tana kwalliya wala ba matan mutane ba su burge ka ba ko wasu yan mata ba ruwanka da su saboda na gidan sun fi su to amma mutane galibin su ba su damu da wannan ba kuma yana cutar da su alhalin ba su sani ba sai cutar da kai haka saboda haka wannan matar kila mace ce ta rubuta wannan yana abin da ta faɗa gaskiya ne ya kamata wato maza su ji tsoron Allah su dinga kula da bukatun iyalansu musamman abin da ya shafi suturansu da tsaftansu da kwalliyar da suke yi domin kai a kanka kai ma zai amfane ka zai rage maka ainihin kallace-kallace kuma zai sa ka ji kana son matarka kamar yadda ita ma tana bukatan kai ma ka dinga yin ado din kana yin tsafta domin ta ji tana son ka na wannan kuma yake cewa shi yana da kaya ne a cikin shago yanki sai da zai da zakka da wani farashi zai fi da wannan zakkar ne sai ya rubuta a nan yace farashi na sama ne ko na ƙasa ban gane me yake nufi da sama da ƙasa ba shi kaya na sayarwa na ɗan kasuwa ne zo cire zakka kiman kayan yake yi kiman kayan kuma shine ka lissafa shi a farashin yadda ake sai da shi a wannan lokacin yadda ake sayarwa ba farashi na sama aka bugi hanci ba kuma ba yanda ka saya ba yanda ake sayarwa daidai gwargwado yanda idan kowa farashin kayansa haka yake ko kuma in ya saba yanda zai zama ƙasa da haka ba za ka sai da kayanka ba gwargwado yanda za ka ci riba ta yanda in mai saya ya zo ya saya ƙasa da haka ba za ka sayar masa ba to a wannan farashin za ka safa kayanka kar ka safa yanda ka sayo sannan kar ka safa yanda za ka bugi hanci inda ma'ana za ka fayar da farashi mai yawa daidai wa daida inda kasuwa take tafiya kuma wannan kayan sawa'un faduwa yi ko tashi yayi in ka sayo abu naira goma yanzu ya zama naira ɗari ake sai da shi to a ɗari za ka lissafa shi ba a naira goma ba in ka sayo shi naira goma sai ya fadi yanzu ya zama naira biyar ake sai da shi a naira biyar za ka lissafa shi ba naira goma ba wannan shine kiman wato kaya na kasuwanci wannan kuma yake cewa ya kawo kaya ne zai saida sai ba wa wani aka ya sayar mai sannan kayan sai aka saida shi akan naira dubu uku da ya tashi dawo masa da kuɗi sai ya dawo da naira dubu biyu da ɗari biyar sai ya ce da shi la'ada waje to ba na sha bayani dangane da irin wannan abu wato ba ka cin riba da kayan wani sai kayan ka saboda haka idan wani ya baka kaya ka je ka sayar kai wakilinsa ne yadda ka sayar din nan haka za ka zo ka nema masa da kuɗinsa in dubu biyu ake sai da kayan nan ka sai da shi dubu uku wajibi ka kawo masa dubu uku in ya ga dama a ɗauki dubu ɗaya baka ko ya ɗau ɗari biyar ya baka ko ɗari biyu ya baka in kuma kana son la'ada ɗin kamar yadda yanzu ne ke cewa la'ada waje sai kai sharaɗi da shi dan sayar maka kayan nan amma za ka ban dubu ɗaya ka faɗi farashin kayanka in na sai da shi ladan sayarwa na dubu ɗaya sai ce farashin kayan na dubu uku ne sai ka je ka sai da shi dubu uku to kana da dubu ɗaya ko kuma yace dubu biyu ne sai ka je ka sai da shi dubu uku sai ka kawo masa dubu uku sai ya dauki dubu ɗaya baka wannan ya halatta kai sharadi da shi wannan shi tallen kaya in ma ku yi tallafewa sai an sayar a baka ka, ga ladan ka ne an sayar ko kuma a je a sayar din in an sayar a baka ladan sayarwanka a lokacin ka da duk abun ne baka zaka iya zaka iya karba ko kuma a baka talle ba baka ladan tallen ka ba ladan sayarwa ba misali wannan kayan ka zagaya da shi kasuwa winin yau daga karfe tara zuwa karfe biyar zan baka dubu daya to wannan in ka zagaya in ka sayar da kayan za a baka dubu daya in ma baka sayar ba zuwa karfe biyar din za a baka dubu daya ka ladan yawon ka wato ladan tallen ka ko an sayar ko ba a sayar ba wannan kenan za a baka ladan talle ne ba ladan sayarwa ba in kuma ladan sayarwa ne sai an sayar sannan a baka idan ka fita karfe tara rabin awa ka je ka dawo ka sayar an ce in ka sayar za a baka dubu ɗaya a rabin awa sai ka sayar sai ka dawo dubu ɗaya za a baka in tun da kai awa biyar kana shan wahala ka sayar dubu ɗaya za a baka idan ka wuni kana tallen sa har magariba baka sayar ba ka dawo da shi naira ɗaya ba za a baka ba domin dama an yi da kai ladan sayarwa ne amma ba za ka sayarwa kayan mutum kuma ka zo ka yanka masa ka ce dole sai ya baka wannan kuɗin ba kuma ko da yin da ka sayar ɗin sama da farashin da ake sayarwa ne ko ana sai da shi dubu biyu ne ka sai da shi dubu uku ba za ka ce ka riƙe dubu ɗaya la'ada waje ba ka zalunci dubu ɗaya dai kuma za ka biya shi dubu ɗaya sai ya kai ka kotu dole ka biya maka biya a duniya ba za ka biya a lahira na'am wannan yace Allah shi gafarta malam ni mutum ne wanda yake sana'an hannu kuma sana'ar da ya shafi mu'amala da mata kuma a duk bayanai da malamai suke yi da wanda ma kai ma kai babu kyau mu'amala da mace to kuma kallon mace ba fiye da su daya to ni malam yaya zan yi aiki na ɗin aikin hannu ne kamar misali intanet ko kuma aikin waya to me zai ta aikin intanet ko waya na cewa zai ka kalli mata ba mu dalilin dan kasuwa da ya kasa kayansa a kasuwa mace ta zo sayarwa zai iya sayar mata ba tare da ya kalle ta ba zai iya mata kallon farkon da muka faɗa ba da nufi ba jiya kan zuwa amma ya jika bai kura mata ido suna hire ɗauke ta kamar wata abokiyarsa wannan kuskure ne ko da haka daga lokacin da ta zo sayan kaya kallon da ka mata na farko shikenan ya isa mana sai ku kama ciniki ka kau da kanka to haka ne in kana sai da hanse ko gyaran hanse mace ta kawo maka sai ta tsaya a gaban ka ne kana ta zura mata ido hajiya ki je ki zauna a can ga wurin zama ki jira in ka gama shikenan hajiya ga kayan ki ta sallame ka shikenan shari'a bata haramta wannan ko tela ne mai dinkin mata ita da zo ta yi tafiyan ta ma in ka gama ta zo ta karba saboda haka kai ne zaka jawo kanka sai ka kalle su ko kana da iri amma mutum ya ji tsoron Allah ya bi umarnin Allah ya rinsa idonsa ta la yana gani abin da ya wuce wato sa Allah ta'ala zai yafe masa sauran tunda a hanyar sana'a sani amma inda gangan ne yake yin wannan abun ko shakka babu ubangiji ta'ala zai kama shi a bisa laifin da yayi wannan kuma yake cewa malam masallatai da yawa liwamai da yawa a wurare da yawa in kafin yi sallah ana gaya wa mutane su kashe wayoyinsu amma sai ana tsakiyar sallah sai ka ji waya na bugawa malam ko kai kuma wani irin gargadi za ka yi mutane ta yi ne ma tana faruwa da ni saboda haka farko dai kai mutane uzuri wani zai manta bai rufe ba ne to manta kuma ba wanda ya wuce ya manta wani lokacin da aka yi gargadin bai ma san me aka faɗa ba hankalinsa na wani wuri wani ya saba kullewan amma yau kuma sai ya manta bai kulle ba kuma sai a kira shi to kaga wannan zaka bashi zaka bashi uzuri to amma wanda za a ce a kulle yana sane ya ji an fada kuma da gangan bai kulle wayansa ba ko bai sa a sare ba to wannan shine yake bukatan a masa gargadi domin zai shagaltar da mutane lokacin da wayan ka take ringin tana ringin din nan duk hankalin jama'a kuma ya dawo kan wayan maimakon kan sallan ka ka dauke mutane hankali so da haka bai kamata kuma ka dauke mutane wato hankali ba saboda haka mutum ya sa wayansa a sale ko ya kulle ta matikar ya tina in kuma mutum ya manta wato in ka ji wayan wani na tashi kar kai kaki kar ka ji haushinsa wataƙila ya manta ne ko ya ɗauka ya kulle sai bata kulli ba saboda haka zai ji ringin na za ji ringin na tashi amma ya kaga an yi ta akan mutum wani ma har ana kokarin zagin sa ana ne to wannan bai da amfani kuma kai mai wayayen wayan ka tayi ringin ka sa hannu a jihun ka ka dauko ka kulle in kai haka bai zai taba sallan ka ba don wasu suna gani kamar suka ɗauko ɗin suka duba suka kullum kamar sun ɓata sallan su sai su batta yi ta ringi kuma ta kokowa da ita a jihunsa yi ta kokowa ga kamar ya kashe can ta sake yi ta kokowa da ita haka wannan ka shagaltar da kanka ka shagaltar da mutane ka cire kawai ka buɗe wayan ko ma irin toci ko mai taɓe taɓe nan ne duka ta tattaɓawa har ka kulle wayanka shikenan sai ka sa kayan ka a jihu kaga dai an huta dai nan gaba ba za a sake kiranka ba na'am